Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Lahadi uku ga watan Disamba shekara ta dubi goma sha bakwai ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A jiya Asabar ne aka samu fashewar wasu tagwayen mai a wata kasuwa mai hada-hada jama'a arewa maso gabashin Najeriya wanda ya sanadiyar rayukan mutane goma sha uku da kuma raunata wasu sama da hamsin. Jami'ai a Najeriya sun ce wasu mata 'yan ƙunar baƙin wake ne bi suka kutsa wani wajen da mutane ke hada-hadar kasuwanci da ke garin biyu. kimanin kilomita 185 kudu da maiduguri wata tungar boko haram daya daga cikin 'yan ƙunar bakin waken ta tayar da bam ne cikin babbar kasuwar biyu yayin da ta biyun ta tayar da nata a wajen kasuwar a cewar mai magana da yawon 'yan sandan yankin ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin amma harin na kama da irin sauran har haren da ƙungiyar boko haram take kaiwa waɗanda aka san su wajen yin amfani da mata da 'yan mata wajen kai harin ƙunar bakin wake. Garin biyu da sauran yankunan jihar Borno sun sha fama da hare-haren ƙunar bakin wake shekaru masu yawa, yayin da ƙungiyar Boko Haram ke ƙoƙarin ganin ta kafa daular musulunci a arewa maso gabashin Najeriya. Makonni biyu da suka gabata mutane hamsin suka rasa rayukansu a dalilin wani harin ƙunar bakin wake da aka kai masallacin Mubi mai tazarar kilomita 170 daga gabashin biyu. gwamnati ta sha tabbatarwa da 'yan najeriya cewa ana dab da kawo ƙarshen boko haram kwatsam kuma sai wasu haram su afku a jiya asabar shugaban kasar amurka donald trump ya ce ayyukan da tsohon mai bayan shawara kan tsaro michael flynn ya yi lokacin da trump ɗin ke shirin hawa mulki ya yi su ne bisa doka trump ya aika da sako ta kafar twitter lokacin wani bikin tara kuɗi na jam'iyyar republican yana cewa dole ne na kori Flynn daga aiki saboda ya yi wa mataimakin shugaban kasa da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI karya ya kuma amsa cewa ya yi ƙaryan. Wannan abin kunya ne saboda ayyukan da yi suna kan tsarin doka babu wani abin ɓoyewa. Ranar Juma'a ne da Flynn ya amsa laifin yin karya ga jami'an hukumar FBI kuma ya amince bayar da haɗin kai ga masu binciken wato masu binciken zargin katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin kwamitin kamfen ɗin trump da rasha to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yawan mutanen da suka mutu a mummunan harin da aka kai da motar daukan kaya a somalia cikin watan oktoba ya kari ya kai 512 a cewar kwamitin da ke binciken lamarin a baya dai an sanar da cewa mutane 358 ne suka mutu wanda hakan ma ya zama hari mafi muni a tarihin kasar somaliya babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin harin sai dai jami'an somaliya sun zargi kungiyar alka'ida mai alaƙa da kungiyar alshabab da kai harin wadda ta sha kai manyan hare-hare a babban birnin magadishu shi dai wannan kwamiti an kafa shi ne domin bincikar harin na ranar goma sha hudu ga watan oktoba a magadishu gwamnatin kasar ta karɓi rahoton binciken a wannan makon amma har ya zuwa yanzu babu wata magana da gwamnatin ƙungiyar alshabab ta daɗe tana ƙoƙarin ganin ta hamɓarar da gwamnati inda ta yi ta auna jami'an gwamnati da sojoji da fararen hula da harin bomb a jiya asabar ne wani babban jami'in sojan amurka da ke afghanistan ya ce wani harin haɗin gwiwa na kwanan nan da aka kai kan wuraren da ƙungiyar taliban ta fi samun kuɗin shiga yayi sanadiyar lalata ganyen opium mai sa maye da kuɗinsa ya kai sama da dala miliyan hamsin a kudancin yankin helmand afghanistan na noma kusan kashi 85 na ganyen opium da ake samu a duniya Kuɗaɗen da ake samu daga ganyen maye shine kashi 60 na kudaden shiga da taliban ke samu bisa ga wani kiyasi da sojojin amurka suka yi tun ranar goma sha tara ga watan nuwamba ne aka fara kai hare-hare ta sama da ƙasa inda aka lalata wasu kamfanoni da kuma wasu wuraren da ake sarrafa da iblis ta heroin nicholson ya ce shugaban ƙasa trump ne ya ba da izinin daƙile 'yan ta'adda da hanyoyin da suke samun kuɗaɗensu helman wani babban yanki ne na afghanistan kuma yanki ne da ya fi fice wajen noman ganyen opium da ke bakin iyaka da wato pakistan daga ƙarshe tsohon shugaban ƙasar yamal ali abdullahi sali ya ce a shirye yake tattauna da rundunar gamayya da saudiya ke jagoranta wadda ke marawa gwamnati baya duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci yayi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi zaɓe ko naɗi Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayewa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaɓen ƙananan hukumomin jihar Kwara ne da aka yi kwanan baya. An yi zaɓe an kammala kuma ta 'yan adawa sun amince cewa zaɓe kan an yi cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai kamar kullum sun ce ba abin da jama'a ne suka zaɓa aka ba su ba kamar yadda farfesa sha'ibu oba abdulrahman yake cewa a ra'ayin mutane ya ci mutane sun gane cewa jami'ar pdp da su suka ci wannan zaben jami'ar pdp insha Allah me yasa ka ce haka amma kuma ƙananan hukumomi kusan goma sha shida duk jami'ar apc ce ta ci eh, na to wannan wanda aka gawa mutane kenan amma gaskiyar da ba abu da aka faɗa wa mutane ta ba ina kake ganin an samu matsala an ba wasa mutane dai kansu ya waye kuma kuma suna neman fita daga cikin auren dole da aka daura rasu ga apc shugabannin apc a state din amma ya ci mutane sun fi so su bi jam'iyyar pdp abinda kuma suka nuna wajen jefa kuriya kenan amma sau tun da su masu gwamnati da wanda yake bayan su su ne masu uh, controlling uh, electoral body kwaisek abinda suka da suka suka annan wa mutane kuma dai mun tun dai uh, jama'a sun san wanda ya ci zabe kuma gaskiya ba za a yi abuwa ba amma pro mutane sun ji ka za su ce don kai kila don jam'iyyar pdp ne sa kake faɗin haka na a to ne dai ba wanda haka ba ne ya amma ba ba ba laifin na faɗa haka amma gaskiya gaskiya yake koyaushe wani ba zan domin na siyasa je yi wa mutane kariya ba inda wuraren da aka jefa kudin da na je na ga mutane matasa da yawa wanda su ba sa so wannan abubuwan da yake faruwa a state dinmu kuma sun nuna rashin so nasu a wajen kudan da suka jefa da na gande sun je sun jefa kuri'a sun sa an kirga a ganinsu kuma an biyo akwatunan kuri'a dai an biyo su wajen collation kuma wajen kansa suna nan suna nan sun ai ai an kansa suna nan eh, suna suna suna suna ta babu wanda ya ce ba haka bane amma da aka zo aka kai aka kawo wannan shagabannin jagoyan na korea kwaisek su ne suka announce result din abun da suka ba mutane shi ne su apc suka ci to inda haka ne ba allah yana gane ba amma prof da farko da muka ware wannan magana ka ce a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba rigima ba komi kana jin cewa yadda matasan nan suka je su ga cewa su suka yi nasara sannan su kyalla wannan abin a ya tahi a kana kana jin mutane suka zika kana faɗin wannan maganar za su yadda da kai to ba dole ne su da ba inda ba wanda suka yi ta suka gani yadda aka je ma koriya ne ba dole su yarda ne amma gaskiya ne yadda na gani shi haka na faɗa maka in haka ne to jami'an tsaro ba su taka rawansu ba kenan sun kyale hukumar zaɓe kamar yadda kace sun yi abin da suka so. Wala wannan labarin wannan zai ce ai sai sai Allah Allah yake kan kowa jami'an tsaro da suka zo ai dawa kamar ai ko su zai zai wani aiki su kori yaran wanda za su yi manacin inda aka yi kirga zaɓe eh, ana bin su ana gudu ana arati ana kakkama su ana je ana kole ana rufe su ana kulle su ba tare da ai wani zafi ba ba dai kowa da kowa sun fito da yawa kuma murna cewa sun avec ba gari ba da sai wannan suka zo aka fara kama mutane. To prof akwai abin da za ku yi idan an zo zaɓe na jiha domin ku ga cewa wannan bai sake faruwa ba a matsayin ku na jami'ar PDP. Abu ya riga ya kai sa ai kowa sun san sakamako na gaba ya labar da rai da lafiya an san sakamako ai kafin wannan lokaci an san wani jami'a ake so wanda kuma ba ba so. Amma yawancin lokaci prof ba a kan so jami'a ne ko kuma wanda ke mulki idan bai yi ayyuka ba. Na ji ana ana yaba gonan jihar kwara kan ayyukan da ya yi baka jin abin da ya sa kenan kila ya samu nasara a to ina abu da suka gane jera to shi kenan ba su da ra'ayin su ba zo a yi da ra'ayi za a ci to shi kenan babu damuwa abu da suka gane kenan amma na ka zo za a yi ce ko za a jefa koriya mai zuwa kowa zai zan gaske magana ko ba haka ba to wani kira za ka yi ga 'yan jam'iyyanku da ma 'yan kwara gaba daya a zaɓe na gaba ta alhamdulillah da inda ya kai wannan da ya wuce lafiya ba tare da ana fada ana rigima ba kowa ya fito da yaya da mata da uh, iyaye zai su jefa kuri'a yadda suke so ba dole ne su biyo wani gwamnan da yake kayan mulki ba inda sun san a ra'ayinsu sun fi wanda ba kai mulki yake ba to shi ke na gowa je ya goda amma kada je an fara tashi hankali kuma an fara amfani da jami'in tsaro suna suna suna suna abin nan suna kokkora mutanen da ya kamata su to da za a ce ma prof me ya kamata a gyara idan an zo zaɓe na gaba wasu shawarwari za ka bayar wannan da aka yi dai na san dai ba zai zama irin wannan wanda ya ce ba don na san wannan dai national electoral commission za su yi wannan ne ba na state ba mm-hmm. so duwa nan sun fi zo adalci kuma mun so confidence kan wannan din ba na state din ba to yanzu jami'ar pdp eh, za ta ɗauki wani mataki ne ko shi kenan sun bari a haka a je a haka na sun hankura. Ai da masu doka ce wanda bai yarda da abin da aka yi ba je kotu kuma na san na san da eh, mutanen turbi zai za su je kotu. Ya suka je suka ji in suka samu sa'a su shi kenan kuma ba su yi ba sai wani lokaci kenan ko sa'anin siyasa kenan yau ka samu gobe ka rasa. Sai dai mai taimakawa gwamna na jihar Kwara Yusuf Albishir a tattaunawar da muka da shi ya ce zaɓe kan abin da mutane ne suka zaɓa shine fito a matsayin sakamako. Shi ma ga abin da ya shaida mani a tattaunawar mu zaben kananan hukumomi na kwara muna da kananan hukumomi muna da goma sha shida to lallai zaben har yadda muke bukata kuma an samu nasara kungiya fati eh, apc ta samu nasara ta nashi zaben kananan hukumomi goma sha shida ko ba a samu matsala ba gaskiya jam'iyyar adawa ta ce kun yi amfani da jami'an tsaro kuka kori masu jiha kura a wasu wurare abin da ya sa kuka yi nasara kenan idan irin haka ta faru an ce koya mutum ya fi ka dole ya nuna ma su ko ba gaskiya ba ta kuma APC dama ita ce take da mulkin jihar Kwara wanda yake ita ce akan mulkin gwamna shine sannan duk kananan hukumomi duk su ne dama can kafin a yi wannan ƙura'a kuma da aka yi wannan ƙura'a dole ka inda yake ita ce take da karfi muna da damar mu yi wannan election ba tare da wani abin nan ba amma da yake kasan sai gunguma na mutane da kuma fati dole tun da yake tana da abokiyar amayya dole yaran haka wayannan tsegume-tsegumen su ta faruwa. na ce kenan ba ku amfani da jami'an tsaro ba kamar eh, yadda suka yi korafi sun ce eh, jami'an tsaro sun sun yi aikin su yadda ya kamata ko ba gaskiya ba tun da yake su ne suke tsaye domin su ga tabbatar komai ta cikin lami lafiya ko ba gaskiya ba so kana jin in za a sake yin zaɓe jami'ar apc za ta yi tasiri ganin cewa jam'iyyar pdp yanzu ta ce kun yi amfani da karhin mulki ne kuka yi nasara cewa wannan ba gaskiya ba ne kana jin a zaben gama gari wanda yake hukumar zaɓe ba ƙarƙashin jihar kwana take ba eh, jami'ar apc za ta yi tasiri eto eh ka san da yake a bisa doka ta mu ta fara da yake wannan zaɓe da aka na local government na ƙaranar hukumomi dama jiha ce za ta dauki nauyinta to kaga kuma ko ina aka yi wannan dole a samu irin wayannan korafi akan cewa ko an yi ko an yi zalunci ko wani abu ka gamsu da yadda mutane suka fito zaben? Ito, eh an da yin samu matsala wurin fitowar jama'a ko ba gaskiya ba. An samu matsala wayansu korafinsu na yanzu wayansu kasan da yake gwamnatin ana zangomar gwamnatin da wayansu al'amura da yake wurin saba ba alkawarin ah, ma'aikata da sauransu wa'yansu ba su fito ba ni zaɓe ko cikin ma 'yan jam'iyyar apc da wa'yansu ba su fito ba wannan shi shine yasa wa'yansu wurare pdp din ta samu nasara wani gu wuraren kansaloli sabili da rashin kyautatawa na gwamnati a lokacin da sauran mutane da yake suna da korafi akan haraji wanda gwamnatin kwara ta dora wa ma masana'antu da kuma 'yan kasuwa don kahin a yi election kamin a yi kura'a sun zo 'yan karban kuda haraji sun zo suna kulle wa mai shago da sauransu to ya bari jama'a suna duban sun yanke ga da ta fi zo za a kada masu to kuma bari su yi su nuna masu a daidai abubuwan da su ma suke ganin da su rama a jihar kwara gaskiya apc tana nan daren da karfinta kuma duk mai duk wanda yake bukatar ya goya mata baya to muna nan tare da su kuma muna nan ba tare da fargaba ba akan abin da ya faru kuma insha Allah muna duba wannan shugaba na mu da idan ya dawo wuraren da aka samu kuskure akwai damar gyara su saboda shi muna gaya ma 'yan kwamfiyar Uh, 'yan fatin mu na apc cewa ko menene suke korafi na bangaren gwamnati gwamnati na nan tana yi sun ta yi gyara a kai kuma allah ya bamu nasara to da yake ɗaya daga cikin korafin da 'yan jam'iyyar adawa suka yi shine cewa wai an yi amfani da jami'an tsaro musamman 'yan sanda suka ce an yi amfani da 'yan sandan ne wurin koran masu jefa kura'a domin jam'iyyar mai mulki ta yi abin da take so To wannan ya sa na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Alhaji Lawan Ado wanda ya ce wannan ba gaskiya ba ne. Ga abin da ya ce min lokacin da muka tattauna da shi ta wayar tarho. a gaskiya wannan korafi su ba daidai ba ne ba kuma gaskiya ba ne domin mu a matsayinmu na 'yan sanda ba mu da hurumin mu kori kowa da gurin zaɓe aikin da aka sa mu shine mu je gurin mu tabbatar da security na kuma a kowace mazafar zaɓe polling booth akwai wanda ake kira presiding officers a kowace runduna sannan a wajen matattarar zaɓe eh, kirga zaɓe kuma akwai returning officer saboda haka wa'annan su ne jami'an kwasek ma'aikatar zaɓe na jihar kwara su ne suke da hakkin kulawa da gurare mu dai muna ba da cover ne mu ba su security kuma hatta ma in mutum ya yi mistake a wajen ko ya yi wani laifi na zaɓe da sauran su ne za su faɗakar da ɗan sanda ko jami'in tsaro cewa wani ya yi laifi a gurin to amma wasu mutane su ce wai mu ne muka yi kori mutane ina ganin wannan ba ba gaskiya ba ko kaɗan. To daga lokacin da aka zaɓe har aka kammala ka samu wani rahoto ko wani ya yi maka korafi kan cewa 'yan sanda sun yi mushi ba daidai ba? Gaskiya ni ba wani wanda ya rubutu mai wanda zai ce an kore shi ko ya zauna a ba ne ba. sai dai da lokacin da aka yi zaɓe bayan ran da aka yi zaɓen akwai da aka ɗan kama kaɗan mu da aka same su da laifuffuka a mazaɓin a wuraren zaɓe ɗin. washe gari ma a wajen kwasa wajen uh, yadda ake collation da irgar ƙuri'u an samu wasu sun tada hankali a gurin 'yan sanda sun kama wasu daga cikin su wanda daga bisani muka kai su muka gurfanar da su a gaban kotu shine abin da na sani Dan dole an yi zaɓi akan samu 'yan wasu laifuffuka haka guri-guri to wannan kuma hakkin mu ne mu jami'an zaro mu kama saboda haka shine abin da na sani amma bayan wani wanda ya rubuta wani fetishin ko wata takarda musamman wacce ya ce gashi mun yi wani laifi takamaimai da aka gaya mu. to jama'a yau nan ma shirin zai diga aya sai wani satin a ji mu da wani sabon shirin. yanzu amadun waɗanda aka ji muryoyinsu da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A yanzu dai a iya cewa an so samun zaman lafiya a garuruwan da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma a arewacin Borno da suka fi fama da matsalan hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram din wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba dabban mutane da muhallansu. Wannan matsala dai a iya cewa ita ce babban matsala da Najeriya ta yi fama da shi a 'yan shekarun bayan nan ganin cewa ba na asarar rayuka kaɗai ba har ma da asarar dukiya da ya taimaka wajen wajen gurguta tattalin arzikin ƙasar nan arewacin burundi yana daya ɗaya daga cikin yankin da ke tallafa a tattalin arzikin ƙasar nan musamman ma garin baga da ke karamar hukumar kukawa sakamakon hada-hadan kifi da akan yi daga wannan yanki zuwa kudancin najeriya har ma zuwa wasu ƙasashen ƙetare amma sakamakon irin wannan matsala na ta'addanci ya jefa al'umman yankin cikin halin kakanikaye da kasarin su suka rasa madafa sai dai yanzu sannu a hankali a iya cewa an so samun zaman lafiya wannan yanki da ke kan yankin tafkin chadi mun dai so mu ziyartar wasu garuruwa ne a wannan yankin nan so mu zanta da wata da take fama da matsalar rashin gani me sunan garin naku da muke yanzu gajiran ya kuke zama a cikin gajiran dan yunwa muke fama mijin mu ya tafi bara muna dai fama dai muna jin yunwan mu eh ga kina da rike da sanda ko eh kina da dan matsala ne a ido eh to me gidan ki fa me gidana ya tafi bara shi ma yana da matsala ne a ido ah yana da matsala a ido kwata kwata ma baya gani Allah ya ba ku lafiya amin mun kuma sake gusa wani kauye da ake kira merari inda na da wasu mata da dama da goyo suna bayyana irin matsalolin da suke fuskanta da ma abin da ya sa su fitowa na neman bidan abin da za su sa a baka ga ma irin yadda mu ta kasance. Ke daga na kika zo ke? Daga na zo roron wake. Roron wake? O kin zo noma ne nan. Nema na zo da ba noma. O kin zo neman roron wake? Eh. Kuma ba wa aiki ne kuka zo nan? Babu. Ba aikin noma? Ok, mai suna wannan kauye da muke ciki? Mai rare. To, kamar kin samu roron waken kamar nawa ake biyan kwarana? Ɗari biyar buhu kwana uku a bamu waken miya. Waken miya kamar kwano nawa? Kamar rabin kwano. Kamar ya rayuwa take ne a gare ku a manguna har zuwa nan ɗin? A manguna har zuwa nan ɗin kaga yaran mu suna cikin matsala. Ba mu da ruwa, ba mu da abinci, kasan. Kuma a gida muke mazan mu in sun je su nema itace su dawo su sayar tukuna su saya abinci su zo su auna a cikin gari kuma su je su ci in ran da ya dawo dare ya mishi sai a hana mishi hanya ya je mu kwana haka wani lokaci ma ba mazan naku ba su eh, samu kuma wani lokaci in sun fita ma itacen maza su ce boko haram sun kore su ko su zo mu kwana haka mu wuni haka da yaran ba abinci ba abinci kina da yaya muna da muna da yaya yayan ki nawa ke yaya na hudu da ni da mai gidana to Allah raya mana amin irin wannan halin tausayi da jimami ne dai za ga jama'a da dama a ciki musamman ma mata da ƙananan yara yayin da bangare guda wasu mazan ke faman neman zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda take a baya ba abun da ya fi zaman lafiya don haka yawancin mu nan yan hijira ne mun fi so ko yanzu a mayar da mu gida daga ina ka zo kai daga guzamala yanzu lokal gaman namu headquarter in ba sojoji ba ba kowa hmm. amma da damuwa mutanen yawanci da sun fi so su koma garin su mun kuma sake nosa zuwa wani kauye da ake kira bonari inda na ga wani saurayi na sana'ar sai daga shashiyar nama wanda kuma na tsoma da tambayar sa game da bukatun su ga ma abin da ke cewa to gaskiya abubuwan da muke bukata kam akwai hanya na biyu kuma akwai kasuwanni wannan an rarrafe mana masakamakon zaman lafiya da aka samu ba abin da yake faruwa mutane suna korafi akan wannan din ne dalilin da ya sa aka rufe kasuwa akwai wannan kasuwan da tana ci cross kuka an rufe munguna kwada ma ya fi shekara da rufiya to mutane sun rasa wannan dalilin suna ganin zuwan gwamna wannan zai zama silan bude musu wannan kasuwanci tunda an samu zaman lafiya kuna sa eh zaman lafiya kam an samu duk dai ga mai hankali sai dai ya ce alhamdulillah mun kuma karasa zuwa cikin garin mangunan inda na ga dubban mutane yan gudun hijira na tsugunne a wasu sansanoni da aka samu musu mafi yawa sun fito ne daga karamar hukumar marti kama dai yadda na so maganewa idanuna yanzu haka ina ɗaya tsaye a cikin cikin garin Manguno inda kuma ake tattare da 'yan gudun hijira na garin Marte kenan inda kusan ɗaruruwan su suna da wannan gida da ake jima mutanen garin Marte ne wanda suke nuna kuma farin ciki su game da wannan samun zaman lafiya da aka so mu samu a jihar Borno. Ke sannun ku dai? Sunan Maryam Musa. Ya kuke zama a garin nan yanzu? Lafiya kalau. Kamar menene bukatun ku ne wanda kuke so gwamnati ta muku? Gashi sanyi ya zo bamu da barko bamu da taburmai. kuma gaskiya abinci sai wata muna son ƙari har yanzu akai inda akwai taimako muna son taimako kamar daga wani gari ku zo nan mangoro mu marte kan ku yan hijira matale duk yan hijira ne za ku ku nawa a gaskiya ba za mu yi irgu ba mu da yawa ne za a gyara mu koma eh muna son eh. mu koma mun kuma sake nusa zuwa herkwatan karamar hukumar kukawa inda muka hau wata babbar titi wadda ba ta da daɗin tafiya gabar da yamma kudu da arewa babu abin da za ka gani illa filin Allah ta'ala mu kuma isa wannan gari cikin dare gari ya waye mana dai a cikin garin na kukawa inda ni da wasu abokan aiki na muka ziyarci karamar kasuwar da ke garin na kukawa kama dai abin muka gani wa idanunmu yanzu nan ina tsakiyar cikin garin kukawa ne kuma ina cikin tsakiyar kasuwa inda mutane ke ta hada-hada hakan nan za ga mutane na ta gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullun a cikin wannan gari na kukawa bayan samun zaman lafiya da aka yi yanzu a ina cikin kasuwar kukawa ko ba mana me kike yi ko sai da fanke ko sai da fanke ko da wainan shinkafa to da wainan shinkafa eh. to yanzu kamar ya kasuwa take alhamdulillah to eh, tun yaushe kika kika fara wannan sana'a nan a nan garin sun bude wata shi daya na dawo na zama a nan sana'a eh. to ya zaman lafiya yake yanzu lafiya kalau an samu zaman lafiya ko lafiya kalau ana samun kasuwa alhamdulillah to Allah ya taimaka garin Bagade ita ce babban gari da ta yi karun suna wajen hada-hadan harkokin kasuwanci da kuma ke makwabta da kasar Chadi inda ake gudanar da hada-hadan gaske akan tafkin Chadi da ya kaurin suna wajen sana'ar kifi kama daga danyen kifi har zuwa kifi badda duk da cewa an doki tsawon lokaci ba a wannan hada-hada saboda ana zargin cewa ayan kungiyar Boko Haram kan yi amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga wanda hakan ne ma ya sa rundunar sojan Najeriya ta sana'ar kifin a baya amma yanzu hakan an sake baiwa ma al'umman wannan yanki dama na ci gaba da gudanar da sana'ar nasu a wannan yanki kusan duk inda ka shiga wannan gari dai ba abin da zaka gari illa kayan sana'ar kamun kifi kama daga kwale-kwale da ƙananan jiragen ruwa da ma irin yadda akan baza irin waɗannan kifi a unguwanni da ba kasuwanni hakan ya sa na tambayi wani saurayi mai suna Awal Adamu koya suke zama a wannan gari na baga? La normal muke zama yanzu ba wani problem insha Allah. Lokacin da kuka zo garin baga da kuka dawo ya kuka tada garin baga? Eh to lokacin da muka tada garin da babu daɗi mun tada garin mu duk a kone wajaje ba kyau babu wani abubuwa dai na rayuwa dai mun sha wahala gaskiya. Eh amma yanzu abubuwa sun amma yanzu kuma dai to da sauki gaskiya zan mun samu saukin abubuwa da dama. Wannan matsala dai ba dai arewacin Borno kadai ya tsaya ba har ma da kudancin jihar Borno musamman ma garuruwan Goza da Chibok da kuma Dambuwa wanda hakan yasa 'yar majalisa sanata mai wakiltar wannan yanki dr asabe bilita bashir taimaka mutanen da suka shiga wannan akuba kamar yadda ka sani mutane mazabana duka gaba ɗaya kayan su arga an kona ba su da gidaje ba su da motoci wanda da sana da mota ma ba su da shi masu gidaje duk dai kowa da ya tashi baya da komai so duk wani guduma wannan mutum zai ba ma dan constituency na Ah, zai taimaka mashi shi yasa ni kuma nace to yanzu da yake mutane suna koma gida ya kamata in taimaka da da transportation da motocin da na bayar kwanakin baya ba ma iya zuwa ko constituency namu ko kadan ko dambuwa ne ko cibo ne ko goza ba a iya shiga vigilanti namu da matasan mu yan baboye aka hada karfi da karfi an haka gwiwa da sojoji yanzu an shiga ana mun samu zaman lafiya honorable kashim shatima dai shine gwamnan jihar borno amma abin da ke cewa dalilan su na wannan ziyara kamar haka eh, a takaice zuwan mu nan arewacin borno mu ziyarci mutanenmu mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa muhammadu buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman mata fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan boko haram da yake da talauci muna da niyya mu maido da mutanen mu gida cikin watanni uku ko hudu a nan gaba suna nan dubu saba'in da takwas a nijar kaɗai kaga mutanen banki da kala belgiya ngala da goza da ke cameroon suna da hujja amma dai babban abin wannan masifa ce ta zo mana mu haɗa kai don muna da marayun boko haram dubu hamsin da biyu da dari uku da ɗaya da goma sha ɗaya in ba mu dauki matakai mun ilmantar da yaran nan ba to wallahi za su ilmantar da mu yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da hukumar da shugaban kasa ya sa hannu na bunƙasa yankin arewa maso gabacin najeriya za ta yi kan irin wannan al'umma da rikicin boko haram din ya daidaita da ma ya haifar da waɗannan marayu masu ɗimbin yawan gaske wanda kuma ake sa ran su kasance shugabannin gobe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazar ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.